Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya suma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau aka gudanar da shari'ar shugaban kungiyar Mojen na Siraji Isa. za mu dawo kan mutum harin da aka kai a kabalewa domin jin karin bayani a rahoton musamman muna dauke da karin bayani akan kwamfular kokowa mai suna motsi ya fi laɓewa da aka kawo ta a nan yamai a yau ne kotu a nan yamai ta gudanar da shari'ar shugaban kungiyar farar hula ta mojan siraji isa babban alkalin kotun ya ba da shawarar a yanke masa hukuncin zaman kaso na watanni shida a ranar 11 ga wannan watan na Satumba ne za a bayyana sakamakon shari'ar. Ɗan ƙungiyar farar hula Ali Idrisa ya yi wa Rukayyatu Abdulrahman ƙarin haske. A travers le débat, A cikin tattaunawar mun fahimci da siraji kamun garkuwa ne a mashi. Yana kame tsawon kwanakin nan bisa kan karar da wani ɗan ƙasar Nijar da cewa wai mutum ne wanda ke da mukamin zartar da aikin jama'a. Wannan mutum ba man ba bane na majalisar shawara ta addinin musulunci. Ɗan ƙasa ne kamar kowane ɗan ƙasa. Kenan ba wata maganar cin zarafi akan wani mai ɗauki da rigar hukuma. Mai shari'a ya ɗauki hukunci na ba da sakamakon shari'ar sha ɗaya ga wata. Mun ba da yarda mu ga masha masana'antar ƙasanmu mu mun tabbata game da yanda aka tautauna abokinmu za a sallame shi babban alƙalin shari'a wata shidda na zaman gidan yari ya buƙaci a kama abokinmu a gare mu hujja ce za ta kara da hujja babban alƙalin shari'a ya zayyana buƙatar shi eh lauyoyin abokinmu su ma sun kare abokinmu Wasu mutane uku da wato dauke da makamai da ba a san ko suwane ne ba sun kai hari a rugar Fulani na Kasheshiya mai tazarar kilomitoci takwas a gabas da karamar hukumar wato karkarar Kabalewa jihar Difa a cikin daren biyar zuwa shida ga watan nan da muke ciki. mutane uku suka rasa rayukansu a sakamakon harin. Alhaji Adam Ali, shugaban 'yan gudun hijira na Kabalewa, ya yi wa Muntar Muhammadu ƙarin bayani ta wayar tarho. Wurin da abun ya faru wajen kashashiya ne, kuma alama misali karhe goma na dare kawai mutane sai sun ka zo rugan hulani. Dama sun zo kaman a guje haka. Da sun ka zo ba wata tambaya kawai biya sai sun ka faɗa musu halbi. Eh to kasan yanzu za a zato sai a ce boko haram ne kika. mutum guda uku sun ka kashe duka manyan mutane ɗan dottijo ne wajen mai shekara sittin da ɗan shi mai shekara talatin wannan shiri na uku shi ma shekaran shamshin da biyar an binne su tun jiya da mun kai sallan zahar nan jiya an ka musu jana'iza. To yanzu kan komiya ya daidaita jiya sojoji sun je su ma sun yi dan yawon su amma yanzu in ma da sai sun kira ni sun kace mini sun gani wasu mutane a kan doki daya muna cikin fargaba kwarai kwa wannan. Tunda jiya din ma haka mun ka kona fargaba an ke wajen ajiri ma jiya da dare an gansu A dai bangare kuma an kai wani harin a cikin daren Litinin hudu ga wannan watan da misalin karfe takwas na dare a watar Garfulani da ke kudancin lambun Kimegana mai tattalin kilomitoci bakwai a kudu maso gabas da Gingime. Maharan sun yi awon gaba da wani samari dan shekaru goma sha hudu da kuma dabbobi da abinci. Usman Abdu na ɗaya daga cikin waɗanda wannan lamarin ya rutsa da su ya yi wa wakilin Haru Ahmadu ƙarin bayani. Lokacin da 'yan Boko Haram suka zo, sun yi harbi a kanmu to lokacin da za mu fara gudu mu kori dabbobinmu to da sun ka gudu a cikin shanu na mudin ba mu gani fudu ba sun dauki gani na guda daya sunansa usman akwai dabbobin da sun ka dauka tunkiya akwai kuma akuyoyin da sun ka dauka a gare mu sun dauki raƙuma guda uku da kayakinmu da abinci da shimfiɗa ba abin da sun ka bari a gare mu in ba abin da ya gudu ba kimena ne bayan gigo ne aka yi Ɗaliban jami'ar difa sun soma wani yajin aiki na kwanaki biyu a jiya Laraba. Ɗaliban suna neman hukumomi su inganta musu yanayin karatu, sannan kuma su cika alkawalin da suka ɗauka domin su a cikin yarjejeniyoyi daban-daban. Dauda Muhammadu Isufu shine sakataren janaral na ƙungiyar ɗaliban, wato na jami'ar difa kuma ya yi wa wakilinmu Adam Babu Karna ƙarin bayani. university ne wanda an yi kirayen su kawai har yanzu mu ban ma san ya take tahiya bana yau shekara biyu ne normally ma inda kuɗi ne babu inda wani abu ne babu cikin shekara biyu inda ana so a yi shi da haka an yi shi muka ce tunda yanzu ba a yi shi mu ma za mu nuna bacin rai mu shine yasa muka ta yajin aiki yau da ina kuka daukan darasu saura suna dauka a village na 18 December cikin sal de reunion saura suna dauka a rectora saura kuma suna dauka a lycée Idris Alawama yanzu kuma za mu samu kamarar wanda za su sake zauwa aji na farko da master kuma ƙara ƙara karuwa zai yi kuma har yanzu mu ba mu sani ba na dan ma da bai ishe mu ba yanzu kuma karo kamarad ina ya za su yi su zauna mu muka ce in ba mu samu abu da muke so ba mai koma karatu kuma muna so kowa da kowa a zama to tsuntsiya dauri ki ɗaya. A nasu bangare ɗaliban jami'ar jihar Tilibiri sun fara wani yajin aiki a jiya ɗaliban na buƙatar a kyauta musu yanayin ɗaukar ilimi sannan kuma sun yi allah wadda da ganin yadda hukumomi suka kasa samar da kayayyakin aiki a jami'ar tasu kamar yadda suka bayyana a wata sanarwar da suka fitar a yau da safe hali muhammad usman ɗaya daga cikin ɗaliban ya yi wa abdullahi mamudu ƙarin haske Na farko dai bisa fannin karatu, wato kwamitin ya yi tir da Allah wadai da rikon sakainar kashin da gwamnatin ƙasar yake ma ɗaliban jami'o'i duka na ƙasa musamman ma ɗaliban jami'a Tilabiri. Kasancewa har yanzu wannan jami'o'i shekara ta biyu da muke ciki ba su da san na karatu kuma babu mushani isassu kuma ba mushani ƙwararri. Eh, sannan kuma akwai fili da aka ce an ba university wato har yau mu dai ba a zo aka jamu aka gwada mana gashi baki sannan bisa ga abin da ya shayi zamantakewa wani ɗakuna da abincin nan ga na ɗalibai kwamitin shi ma yana allah wadai da yanda kuru su mai kula da abinci yake ta yadda ayyukan shi na yau da kullum muna tur da allah wadai wannan latti da anab ta yi bisa ga biyan wannan dan kuɗi da ake tarwa ma 'yan makaranta eh, kashi na uku da kuma abin da ake ce ma bus ba vacances ma'aikatar ministan ilimin ƙananan makarantu ta shirya wani taron tattaunawa kan batun karatun boko na ɗiya mata a garin filinge a ranar talata da ta gabata daga cikin departama goma sha uku da jihar talibar ta kumsa uku ne kawai suka cimma gurin da aka sa gaba dangane da karatun boko na ɗiya mata departamomin filinge abala da kuma sayi suna jan kafa a game da wannan sha'ani Awi Abdulkarim, daraktan ma'aikatar ilimi a ƙananan makarantu a Filinge, ya yaba da alƙawulan da mahalarta taron suka ɗauka. Mun kammala taron shawara da ofishin daraktan da ke kula da bunƙasa ilimin 'ya'ya mata suka shirya da ya haɗa dukkanin waɗansu masu ruwa da tsaki da ke kawo ƙoƙarin suna na inganta ilimin 'ya'ya mata a Nijar. Inda wannan taron ya ƙumshi sarakunan gargajiya ƙungiyoyi daban-daban. Kowa ya ɗauki alwashi yankin Filinge zai fita daga cikin yankin da ke akwai sakacin saka 'ya'ya mata makarantun boko. Alhakikanin gaskiya alwashi da muka a ɗauka ba sha da baya na ganin cewa an samu da yawan 'ya'ya mata da ake sawa makarantun boko sannan kuma su tsaya su yi karatu. A jiya ne kungiyar Anima Sutura ta kaddamar da ayyukan proje mai kula da sha'anin tsarin iyali da kuma waye kai. Bikin kaddamar da ayyukan projen da ya gudana a fadar sarkin Agadas ya samu halartar hukumomin gargajiya na addini da kuma na bariki. Wakilinmu Anise Karim ya yi kuma da ƙarin bayani, mutar Muhammadu na ɗauke da fasara. Suna da ɗimbin yawa maza da mata da yara da suka halarci taron ƙaddamar da wayar da kawunan jama'a da furojen nan da ke kula da tsarin iyali ta shirya tare da tallafin ƙungiyar Aliman cewa da KF Dulbe. Almu Muhammadu shine jagoran animar sutura na jihar. Don mu yi rigakafi ne akan cutar sida da aurar da yara da kuma tsarin iyali. Kowa ya ce tsarin iyali ya ce wayar da kawunan jama'a kuma ya kamata kowa kowa ya kawo haɗin kansa domin cimma gurin da muka saka a gaba. Yusufo Usman wani mai amfani da tsarin iyali ne, ya gamsu kuma yana yabawa wannan tsari na iyali. Ina da shekaru arba'in da biyu, amma kawai 'ya'ya biyu ne kacal gare ni, saboda ina aiki ne da tsarin iyali. Ina son jama'a su kwaikwaye ni, ina son kowa ya kasance cikin farin ciki kamar ni. Saƙonnin da za a yaɗawa dai sun shafi maza da mata da suka kai mizanin balaga, tare da mayar da hankali sosai ga matasa da kuma 'yanci rani. A ranar Litinin da ta gabata ne aka kawo ƙarshen bikin wasannin al'adu a gidan al'adu na mayahi a jihar Maradi. Manufar waɗanda suka tsara wannan bikin shine ƙarfafa al'adu a cikin departama ɗin na mayayi. Wakilinmu Isufu Shebu ya aiko muna da rahoto a kai, matar Muhammadu na ɗauke da fasara. tsawon kwana uku a wannan karo na hudu na fegalma an yi abubuwa da dama kan na motsa jiki na kwamfala ta raye-raye da kuma kaɗe-kaɗe jihar malam kuso wanda ma'aikaci ne a nan ofishin ministan al'adu a lokacin da yake jawabi gwamnan jihar mai malam musa Dantana, ya yaba ma wannan ɗan tahalaki a game da kokarin da yake kawowa don bunƙasa al'adu a nan jihar mai abun farin ciki ne yau ganin gada muka yi muku wuri guda kun zo kun haɗu wasanni ne na gargajiya wasanni ne kuma na haɗin kan matasa da sauran al'umma barikin mayayi tukun da ta samu ta yi tanadin wuri gyararre inda matasa za su zakuwa su su yi wasanni cikin jin daɗi cikin annashuwa na biyu za mu yi godiya da shafar kosau da ya sa ƙarshen shi da dukiyar shi da lokacin shi don saboda ya sa matasan jihar mai su zo su ji daɗi fuskar al'adu jihar mai ta taka rawar a zo a gani a wannan fanni wannan fegalma yana zaman wani dandali na bunƙasa al'adun jihar da kuma bunƙasa rayuwar matasa don samun cigaba mai ɗorewa Wato kun sari rahoton wakilinmu Isufu Shebu daga Mayayi wato ba mun tari Muhammadu kamar da ni bayyana. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 9.1 gajeren zango. Studio zango Karfe biyar da minti da ɗaya sai rahoton namu na musamman. A ranar Talata ne aka kawo ƙarshen kwambular kokowa gargajiya da ake kira motsi ya laɓewa da ƙungiyar tsufin 'yan kokowa na Nijar suka shirya. Kwambular ta haɗa 'yan kokowa da suka fi birge masu shawar kokowa gargajiya wato wasar motsa jiki da ta fi farin jini a Nijar. Sumana Amadu ya haɗa mana rahoto a kai, Muntar Muhammadu na ɗauke da fassara. Shahararrun 'yan wasan kokowar gargajiya na ƙasar Nijar sun ketare ni tsakaninsu ta hanyar wata wasa da aka shirya duka maraice tsawon kwanaki uku. Ƙungiyar tsafe 'yan kokowar gargajiya da suka shirya wannan kwamɓalar sun gamsu kuma suna fatan shirya wata nan zuwa gaba. Ni da kaina na ji daɗi masu goyon bayana sun ji daɗi kuma 'yan ƙasa sun ji daɗi. Ita kaga wannan kwamɓala duk cikin wata uku muna so mu ta. Kuma 'yan ana haka nan lalle Senegal sai mun kama ta ɗari bisa ɗari. Su ma daga haka ne wa suka yi gaba. Mu ma kuma 'yan ana daga haka za mu yi gaba. A cewar ɗaya daga cikin 'yan kokowar gargajiya da suka ci nasara ya yaba da wannan tsari. A lokacin da aka kira ni ban da ma abincin da iyali na za su ci, gashi na samu jika hamsin ɗari wannan kwamɓalar ta fi ma kofin da ake ɗorawa, saboda ko wanda aka kada yana samun wani ɗan abu kamar jika talatin da biyar zuwa arba'in. Aba ne wanda yana ba mu ƙwarin gwiwa. A cewar Garba Ado ɗan kokowar jihar Maraɗi, duka da yake bai samu nasara ba, amma ya ƙara samun ƙwarewa a yayin wani wannan kwambalar haduwa guda biyu ne ni duka an bani kuɗi sai eh, gaskiya ba laifi ko kuwa in ana yi da ire-iren wannan manya wanda suka saba cin takobi mutum shi ma zai gane wani abu zuwa gaba shi ma insha Allah karawa tara ne aka yi a tsawon kwanaki uku, amma karawar da ta fi ɗaukar hankulan shama'a ita ce tsakanin Isaka Isaka na Doso da Tasi Usani na Zandar, inda bayan awowi uku suna gumurzu, Isaka Isaka ya kayar da abokin karawarsa nan take taɓi da shewa suka ɓarke ga ‘yan kallo magoya bayansa. Marla masu mu ƙarshen labarin namu kenan na madadin yau zan burko da Musa sun yi kan muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.